yi fama da hadeja kan irin gargadin da turawa suka yi to muhammadu bai yarda ba shi da mutanensa har sai da aka yaki da turawa da mutanen hadeja kyakkyawan yaki wanda mutane da yawa sun rasu kuma wannan rana shi ma sarki aka kashi shi na ake wa lakabi da muhammadu mai shahada saboda yakin na tura da aka yi a lokacin da aka yi yakin nan tutura sun tambaya a cikin gidansu wane ne saura a ciki aka ce akwai ɗansa сурово. А, как это, Гаруда. Там Амадни. Sauran mutanen gari wanda suka rike a lokacin nan bayan yaƙi da su turawa aka daidaita a na ƙashi haruna ya zama sarkin haɗeja. shekara uku yana sarauta aka na ɗansa abdulkadir shi ma shekara misalin goma sha bakwai yana sarauta bayansa aka naɗa ƙarin abdulkadir ɗin ɗan haruna ne usman shekara ashirin da biyar yana sarauta to daga shekarar nan ta ashirin da biyar shine misalin alif ɗari tara da hamsin usman ya su, aka naka haruna na uku shine yanzu ya yi makaranta wato an haife shi a alif da ɗari tara da goma kuma ya je makaranta a alif da ɗari tara da ashirin da biyu ya gama makarantarsa a provincial primary school ta kano lokacin nan ma shine ciro ma hadeja don sai da aka masa ciro ma aka yi shi makarantar a makarantar nan ya shekara hudu ya dawo sun kama aikinsa na hakimci ka bani dama an naɗa shi hakimin guri a mukamin ciwo mun hadeja to a wannan lokaci yana na guri yana ciro ma abubuwa har suka fara ingantuwa aka fara yin makarantu yana guri aka fara yin firamare a guri mutakin shan magani a cikin alif tara da hamsin shi ne zama sarkin hadejan a zamanin sabuwa abubuwa sun afku da yawa na zamani kamar ginin makarantu da buɗuwar asibiti da hanyoyi a sa musu kwata da gine-ginen ofisoshi daban-daban har a halin yanzu dai shi ne yake yin sarki sani tun da nake zancen kamar sallar gani eh,